yanzu da nake magana daren litinin ne daidai da daren takwas ga watan a da hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da uku daidai da ashirin da uku ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na casa'in da shida daga cikin jeron giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaj allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna cikin kitabul iman wato matattarar da al'imam muslim ya taro mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake kokarin fassara mana su da irin fassarar da magabata daga cikin malaman farko da sahabbai daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suka yi mun zo kan wani babi da imam muslim ya kira shi da babu zikirin kaba'iri wa bayani akbariha babin da ke bayani akan ambaton manya-manyan zunubai da kuma bayani akan daga cikin manyan zunubai to akwai waɗanda kuma suka fi manyan girma iso iso din wato bayani akan zunubi dukkan zunubi babba ne amma wani zunubin ya fi wani girman muni da gwargwadon yadda Allah maɗaukacin sarki ya nuna na wanda ya aikata shi to daga cikin waɗannan zunubai manya to akwai kuma waɗanda suke akbarul kaba'iri manyan zunubai daga cikin mafi girman zunubai din mun ji cewa yana daga cikin manya-manyan zunubai kamar yadda ainihin wato hadisai suka gabata wanda shi wannan hadisi shi muke sharhi kuma za mu sake ɗauko sharhin shi shine mutum ya zagi iyaye shi za mu sake karanta wannan hadisi a inda al'imam muslim ya ce haddasana qutaybah ibn sa'id حدثنا الليث عن ابن الحاج عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه إمام مسلم يتي ما لم يشم يسونا الإمام قتيبة بن سعيد واتوفق في اكرم بشي حديثي حديث اللي ya samo daga babban malamin ƙasar masar a الامام الليث ابن سعد shi ko ya karbo wannan hadisi daga yazidu dan abdullah dan usama dan had amma an fi sanin shi da cewa ibn al-had wato shi had din ba wai ma mahaifin shi bane ba kakan shi bane baban kakan shi ne wato shi tattaɓa kunne ga had din to shi ainihin al'imamu yazid dan abdullahi dan usama dan had shi ko yake ya karɓo wannan hadisi daga ainihin al'imamu sa'ad ibnu ibrahim al'imamu sa'ad ibn ibrahim jika shi kuma ga al'imamu abdurrahman dan aufin cikin sahabbai shi kuma yace ya karɓi wannan hadisi daga umayyu dan abdurrahman dan auf ma'ana in ka fahimci wannan hadisin wannan hadisin salsalar ruwaya shi ta kai ta komo a kan gidan ainihin sahabi abdurrahman dan aus ina fata an gano amma ba shi ya rawaito hadisin ba sai dai jikokin shi ne suka rawaito ina fata an gane wato sa'ad dan ibrahim ya karɓo wannan hadisi daga humaydi dan abdurrahman to in ka duba kenan shi sa'ad ya karɓo hadisin daga baffan shi kenan dan uwan uban shi cikin 'ya'yan abdurrahman dan auf akwai ibrahim akwai humayd ibrahim ya haifi sa'ad sa'ad ya karanto hadisin a wurin dan uwan mahaifin shi Humaydi dan Abdulrahman dan Auf shi kuwa ainihin wato Humaydi dan Abdulrahman dan Auf yace ya karbo hadisin daga Abdullahi dan Amr dan As Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda shi ko wannan sahabi ainihin Abdullahi dan Amr dan As yake cewa